بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوى مع معلتا wannan taro ko kuma wannan muna ɗaya ga watan ramadana na wannan shekara ta 1446 wanda ita ɗaya da ɗaya ga watan uku kalantar haihuwar annabi isa in ya inganta 2025 muna a wannan farfajiya ta wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babban shehin malami kuma alaran magwani muhammad baba gusau rahmatullahi alai kamar yadda 'yan uwa suka sani shekaru hudu zuwa biyar kenan muna tare da babban shehin malaminmu a wannan gari mai albarka kuma a cikin wannan masallaci mai albarka matashi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu a cikin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ba ma Najeriya ɗayar ba kawai har Afirka baki ɗaya wanda yake matashi wanda ke tsaye a wurin yada sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma mai ƙoƙarin taujihin al'umma akan abin da yake maslaha ce ga rayuwarsu a nan rayuwar duniya da kuma gobe kiyama wanda yake shine babban malamin mu a Sheikh malam musa yusuf asadu sunna wanda suke kusan shekaru biyar an nan muna tare da malam a wannan masallaci mai albarka mun kai biyar koko hudu muna hudu a wanda yake muna roƙo ga Allah subhanahu ta'ala ya yalwata kirjin malam kuma ya albarkaci malam da karantar da mu akan abin da ke sunna da kuma abin da yake daidai na alkur'ani mai girma muna roƙo ga Allah maɗaukin sarki duk inda kurakurai suke Allah maɗaukin sarki ya nisanta malam da suwa duk kuma inda daidai yake Allah maɗaukin sarki ya mamalan muwafaka akan karantar da mu akan su insha Allah ba tare da bata lokaci ba akwai jawabin da za a gabatar tun da rana ce ta farko ta buɗewa kafin mu miƙa abun magana ga malam wanda za mu gabatar da jagoran wannan masallaci ɗan uwa ustaz malam binyaminu isa domin fara gabatar da jawabinsa kamin gabatar da abin magana zuwa ga malam sheik malam binyaminu bismillah بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, godiya ta musamman tana tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana <clears throat> dawowa bakin wannan aiki mai albarka wanda kamar yadda malam ya gabatar, malam ya saba ah, wannan aiki tukuru kusan shekara hudu da suka gabata haka yau ma gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da dawowa shi domin ci gaba da wato wannan aiki na fassara alkur'ani mai girma da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam muna yi ma malam barka da zuwa kuma da fatan alkhairi da addu'a ta alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya ainihin tabbatar da dugadugan malam akan abin da yake ne daidai kuma ya kare shi ga dukkanin wani gurbi na kure haka godiya ga Allah subhanahu wata'ala da yake ƙara ba masu wannan wuri ƙarfin gwiwa na ganin sun tashi tsaye game da ci gaba da wannan aiki na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya kara tabbatar da su akan wannan kuma ya karɓa musu ya ba su wato sakamako na aljanna a ranar kiyama insha Allah ta'ala ba wani jawabi ba ba wani wato tsawaitawa da zan yi ina dai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa da malam zo lafiya ya ci gaba da karantar da mu lafiya har ya ƙare lafiya kuma gidan shi lafiya kuma Allah ya karɓa mana gabaci da assalamu alaikum wa rahmatullah